dan bace in ka cuce ni ni ma zan rama dogon bago sisko bago ya gaja da Allah kai ka buga da karfi in ji alaji ta biyar in ce matan Allah ai na sani amma karfin ka bai kai nawa ka mai masaukin baki ka daure shagwadar da gaya daure garko bagan musa aka daure soja aka daure a san maka da karawa a san maka da ushu dan Allah ba ku yan sanda ka buga karan karan shi ma wannan karka sashi a mota in ka sashi a mota abin ya baci na gira ilele ya ce mai ya taso da na ce mai akwai bago yan sanda ya ce na juya ka san banza ba rayuwa da ni na haifi ilele da na san zo shabani ina da ba ni ma biyu wallahi alhaji tabi. alhaji tabi. ma biyu sarki yaki ne a jafar kudu wallahi sarki yaki ne babu yan sanda dan Allah karka buga da karfi kwanta da hankalinka idan Allah kai mu sarki na sama za a yi ajo ma biyu Eh Allah ya tsana a ta yau kuma sai ga da Aminu ga Alkan Bagaya ga Shamsu suka ce suna jiran Shafa Alega ya zo su ma ba sun bar damban bane za a ci gaba da yi dambare in dai mutu ba za mu yi ba ba za mu yi ba amma in muna da rai za mu yi daga nan har azumi kai mai baki ciki karela karela lokaci ne wallahi karela A'a, a'a ba wa yan sanda na gaya ma a ajo karanan ladi in ka kai shi ka baro shi da wa za ka yi eh yan gefe suna kuka yau nan jefa sun daina motsi nan gefe Allah ya yi mako motsi wallahi yau yanda ka saru da ke ku da yan gefe da yan bauchi shiru da yan gefe da yan bauchi shiru yau babu magana yau babu magana wallahi ya kira karatun Allah ya sanda a ah, wannan ba kisa bane a dawo ya sanda dala iya je kan buhu karka buga dan Allah iya je kan kaba kan buhu ka daga mai kawa daga mai kawa bago daga

ya fike kamar yanzu baka rama fara kan a ya ce baka fike ka ji wai ya ce wallahi ya fike ka wai ya ka kai ina ka fike saurara babu ya sanda gaba babu sisko babu ya sanda kamar kai wai ina aiki ka damu da Allah kai kar ka masara wallahi babu ya sanda babu gaba babu sisko ka tira kai wai mun ka zai ya fike ka bago bago zo ka tafi kyale shi da suka shigo a cikin gidan amadi amadi daga bangaren kudu da arewa har mu za mu ba su kudin moto da kuɗin abinci da kudin daji turmi za ku turmi za ku dambe shagara ba jini da dambe ni kuma ina kallo umaru umaru umaru abokin dambe shi ne nan shi kowa sarrafa yana sai ne sarrafa tun da ba ta kula bane su ba an fara don ta hanyar shi da hanyar shi ko sai a rubuta da gudu a zo a daga Ali Kanan Bello ya fito shi ne zai sai da bakin kokari ali kana shagon shagon shagon alika don fi alika na fara lokaci ina kallon ka shagon alika ba tsalle tsalle za kai ba in ka za ka zama ina nan tsaye ka isa na magani eh, wala da gabe da garanti shagon alika oh, yana yi a ba mai taba wuce shagon alika ba na take ba a taushe kudin da kalan da abu gari tun da dangi akwai gangon ba shagon alika na shabu alƙalin bello shabu alƙalin bello da alika ya ce to yana ganin baya amma da duk wanda ya ne ne ne ne dan birni ne ya san dai ba a lokacin kawai wancan mamma yaron ga ya riga ka yaron duk dan gari an kai kai kashi jiki Allah ya kiyaye wallahi ido don wannan ma fadan banban zane fa mai lokaci da mai lokaci mai lokaci daga bangaren kudu da mai lokaci daga bangaren arewa daga bangaren gurmada mai lokaci da mai lokaci mai lokaci da bangaren kudu da lokaci daga bangaren shagon sana furofin ɗan garko shagon sana da shan garkoci ɗan ba irin na jiya bane tsanne tsanne ake yi ɗan ban ba irin na jiya bane an abu haka aka fi bai jiya kai kai kai kai kai kai kai kai kai

babu in ka share mutum babu sharanka da ka share mutum babu sharanka aiki za ta ya Hallo. Ba a da kallo ya hau ku a Dino! Dino, no, no, no, no! Go, go, go, go, go! Ooh. Florida. wannan kai ajiyar zuciyarka da kyawu da ne ba yi ba ga an taka da ba ya hadi sakura ya hadi wanda shine dani shagon ba bahagon mai takwasara gashi nan a da kiba dadi fa jambe tsakanin gurma da jamus wannan mai dogon wando mai dada shine shi biyar mota mai gajeren wando shine bahagon ba bahagon mai takwasara daga bangaren gurmana ga dambin nan dambin mu ne na yau goma sha shida ga watan goma a gidan dambin alzuma da kina abuja ne ne ga dambin nan sai kai ne aka dawo kuma duk wanda na duk wanda na hada dambe bai yi dambe ba don Allah ka ka zo wuri na asa kuɗa a duki wallahi tallahi babba ka kuma yana ba kuɗin daki wallahi ko naira babba ka Kokon benci ko ba sha ko wurin mai shayi kenan. Wallahi. asadun da wargo da jibgu ya yi haka ya yi ba hagu mai bulala ba hagu shams gaba da shari'a ko musa da umaru shafancin da kogon gungun ɗin gaɗan da babban nari yawa don mun fi son da manya kai ba hagu shamsu ba bahago ya sha shamsu bahago mai hulala ai bai gaya mai inda inda ba ba tsoron su kai ba ya kai ne ko a taka da mana ya ce mana ai in dambala man in dai akwai damba da yawa ana iya tarmi biyu sai a raba ba jin mina yake yawa in hanzari mutum yake yi ko a tarmin farko ana ta sai ka yi kokari yawa goma eh ana duka ɗaya ma to ka gani bahago mai bulala bahagon shamsi bahago mai bulala bahagon shamsi umaru shagon cindo musa shagon bahago gurgu a shirya bahago mai bulala bahago mai bulala bahagon shamsi wannan ana yi ne a raba shi lahiya lau amma kuma a wannan tana nan yau kamar an gaje an sha ba in zuwa wallahi wallahi ka alma ka san ni ban ka san ne ne eh, sai ka tsaya ka sai an yi dambe wallahi na ji an ce tsoro ne to sai ka tsaya ka mu gani kuwa ba dai shagon a watan mamman shi daga shagon da ba haka ne a da shi da ta kwasara da ya shi ya ko na zuma ta eh, shi shi yanzu ne ba ka ruwa eh, to ana jiran ku ana jiran ku ana jiran ku ana jiran ku wannan sako ko daga kankanawa ne sani yaro shi ya dawo kuma ya dawo da na ji masu yawa yana mai duburi gidan ba na dan barno eh, an kawo shi lada dama muna ne ya suna ne ya tashi ne ya komai ne ya kalle wasu tashi hana tana da mai kiri ko gaba ya rufe da bai ba haba kan mamaye da shi da guguwa mai takwasara kowa ne ya rufe matashi ko aikin gwamnati kula a shiga yanzu mu sai dai mu ba da shawara sai dai mu zo da majalisun da ta eh yake na san ka faɗa alzaki cinta akwai wahala na ce ta huwa zai na to ta huwa zai in ka gyara mu gyara in kana ganin ka zo yi eh yi na na na